Wani ƙazamin rikici ya sake barkewa a tsakanin 'yan bindiga da ke addabar jihar Zamfara wanda ya sadiyar akalla mutuwar mutane talatin daga cikinsu yayin da wasu su suka samu na raunuka. Wannan lamarin dai ya faru ne a ƙauyen Kawaye da ke ƙaramar hukumar mulkin Anka a jihar ta Zamfara kamar yadda wani mazaunin yankin wanda bai aminta faɗi sunan shi ba ya bayyana. Abin da ya faru wannan marayu ne sun kori shanu da arewa da su yankin su sun zo da su to wurin rabon shanu wurin rabon shanu sai an kama wasu shanu yan kaɗan wasu an kama su da yawa sai haɗa ya farke tsakanin hmm. na musayar wuta hmm. an kasa farawo zai kai talatin yanzu haka akwai fara za su kai ashirin suna jinya Shi ma wani mazaunin wani ƙauyen da ke kwabtaka da dajin da lamarin ya faru ya ce rikicin ya yi kamari har ya kai ga shafar wasu mutane masu aikin wankin zinari a dajin wanda harsashen 'yan bindigar da ke yakar junansu ya riske su ya kuma ya sanadiyar halakar wasu daga cikinsu. Yanzu halin da ake ciki jiya sun kallabo shanu daga yankin Sokoto. Eh. Sannan sun yi dubu da raƙumma. sai su ci sai ɓanna sosai kuma sun halin mutane da dama don ina jin za ka afko kusan mutum goma sha bakwai asibitin sun ka hada. To sai dai duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar ta zamfara abun ya ci tura domin duka kiraye-kirayen waya da gajeren saƙonnin da na aikawa kwamishinan 'yan sandan jihar CP Shehu Muhammad Dalijan haƙata ba ta cimma ruwa ba domin bai karɓa kiran ba kuma bai mayar da sakon karta kwana ba. Amma wani ɗan jarida mai zaman kanshi kuma mai bincike akan ayyukan 'yan bindiga a jihar ta zamfara wato manar sani firagirki ya yi mani ƙarin bayani akan yadda lamarin ya faru abin da ya faru ba a gurin sunke ba ne ba kusa da ƙauyen kawaye ne da ke dajin bage ga ƙaramin hukumar anka rikici ne da ya samo asali tsakanin ɓarayin daji tsakanin yaran kacalla halilu da kuma yaran kacalla bello ƙaura bayan sun je sun sato dabbobi a ƙaramar hukumar gumi da kuma ƙananan hukumomin shagari da tureta da ke jihar sokoto to sun zo kusa da ƙauyen kawayen domin su raba waɗannan dabbobin da suka sato raba dabbobin bai ma wasu daɗi ba suna ga kamar ba a yi musu adalci ba sai rikici ya tashi tsakanin barayin dajin wannan ɓangare guda biyun suka ci gaba da harbi a ɓangaren su bayanan sirri da muka samu an kashe ɓarawon daji guda ashirin a kowane ɓangaren waɗannan kacallolin sannan an raunata wajen guda talatin wannan harbin da suke ta yi shi ne ya shafi wasu mutane da suke wankin zinari ba wai haƙa ba wankewa ne a hmm. nan kusa da ƙauyen kawaye ɗin har Allah ya yi ma wasu daga cikinsu rasuwa. Yanzu yanzu dai bayanai na nuna cewar ana ci gaba da samun ƙaruwar barkewar rikici a tsakanin 'yan bindigar a jihar zamfara yayin da kuma suke ci gaba da zafafa kai hare-hare a kan al'ummar jihar ko dai don yin kisa ko don satar dabbobi ko kuma yin garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa ƙarshen rahoton kenan abdulrazzaq bello Kaura, murya amurka daga gusau jihar zamfara a najeriya